سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين za mu jefa tsoro mai tsanani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta har su kasa iya tsayuwa a wajen yakarku Za mu sa wannan tsoro ne saboda sun haɗa Allah da wasu ababen da suka bauta mawa a kan son zuciyarsu, wanda Allah bai saukar musu da wata hujja a kai ba. Matabbatar su da za su koma zuwa gare ta a lahira ita ce wuta, tir da matabbatar azzalumai wato wuta.